Ayyukan Manzanni Sura goma sha biyar Majalisa a Urushalima Waɗansu mutane suka gangara daga Yahudiya zuwa Antiyok suna kuma koya wa uwa cewa, Sai ko an yi muku kaciya bisa ga al'ada da Musa ya koyar, in ba haka ba, ba za ku sami ceto ba. Wannan ya kai Bulus da Barnabas suka shiga babban gardama. da muhawara da su, saboda haka aka naɗa Bulus da Barnabas tare da waɗansu masu bi, su haura zuwa Urushalima don su ga manzanni da dattawa a kan wannan magana. Ikkilisiya ta raka su suka tafi, da suke ratsawa ta Funisiya da Samariya, suka ba da labari yadda al'ummai suka tuba, wannan labarin ya sa dukan ’yan'uwa suka yi murna ƙwarai, sa'ad da suka isa Urshalima, sai ikkilisiya da manzanni da kuma dattawa suka marabce su, sai suka ba su rahoton dukan abin da Allah ya aikata ta wurinsu, sai waɗansu daga cikin masu bin da suke na ƙungiyar Farisiyawa suka miƙe tsaye suka ce, Dole ne a yi wa al'ummai kaciya. a kuma bukace su su yi biyayya da dokokin Musa. Sai manzanni da dattawa suka taru don su duba maganar, bayan aka yi muhawara da sosai, sai Bitrus ya miƙe tsaye ya yi musu jawabi ya ce, uwa, kun san cewa a kwanakin baya Allah ya yi zaɓe a cikinku don al'ummai su ji daga leɓunana saƙon bishara. su kuma gaskanta. Allah wanda ya san zuciya ya nuna cewa ya karɓe su ta wurin ba su Ruhu Mai Tsarki, kamar yadda ya ba mu, bai nuna bambanci tsakaninmu da su ba, gama ya tsarkake zukatansu ta wurin bangaskiya. tofa don me kuke ƙoƙari ku gwada Allah ta wurin ɗora almajiran nan kayan da mu ko kakanninmu ba mu iya ɗauka ba? A'a, mun gaskanta cewa ta wurin alherin Ubangiji Yesu ne muka samu ceto, kamar yadda su ma suka samu. Sai duk taron suka yi tsit yayin da suke sauraron Barnabas da Bulus suna ba da labari game da ayyuka da kuma abubuwan ban mamakin da Allah ya yi a cikin al'ummai ta wurinsu. Da suka gama, Sai Yaƙub ya yi magana ya ce, uwa ku saurare ni, Siman ya bayyana mana yadda Allah da farko ya nuna damuwarsa ta wurin ɗaukan mutane daga cikin al'ummai su zama nasa, kalmomin annabawa sun yi daidai da wannan, kamar yadda yake a rubuce cewa, Bayan wannan zan komo in kuma sāke gina tentin Dauda. da ya rushe, kufansa zan sake gina, in kuma mai da shi, don ragowar mutane su nemi Ubangiji, kuma duk al'umman da suke kira bisa sunana, in ji Ubangiji, wanda yake yin waɗannan abubuwa da aka sani tun zamanai. Saboda haka, a gani na, kada mu matsa wa al'ummai waɗanda suke juyowa ga Allah. a maimakon haka, ya kamata mu rubuta musu cewa, Su guji abincin da alloli suka ƙazantar, da fasikanci, da naman dabbar da aka murɗe da kuma jini, gama Musa ya yi wa'azi a kowace birni tun zamanin da ana kuma karanta shi a majami'u kowane asabaci Wasiƙar majalisa zuwa ga al'ummai masu bi. Sai manzanni da dattawa, tare da dukan ikkilisiya, suka yanke shawara su zaɓi waɗansu daga cikin mutanensu su kuma aike su zuwa Antiyok tare da Bulus da Barnabas, sai suka zaɓi Yahuda, wanda ake kira Barsabbas, da kuma Sila, mutum biyu da suke shugabanni cikin uwa, tare da su suka aika da wannan wasiƙa. daga manzanni da dattawa, ’yan'uwanku, zuwa ga al'ummai masu bi a Antiyok, Suriya da Silisiya, gaisuwa, mun ji cewa waɗansu da sun fita daga cikinmu ba tare da izininmu ba, suka kuma dame ku, suna ta da hankalinku ta wurin abin da suka ce, saboda haka dukanmu mun yarda mu zaɓi waɗansu mutane mu kuma aike su wurinku tare da ƙaunatattun abokanmu Barnabas da Bulus, mutanen da suka sa rayukansu cikin hatsari saboda sunan Ubangijinmu Yesu Kiristi. Saboda haka, muna aika Yahuda da Sila don su tabbatar muku da baki abin da muka rubuta, ya gamshi Ruhu Mai Tsarki da mu ma, kada a ɗora muku nauyi fiye da na waɗannan abubuwa, ku guji abincin da aka yi wa alloli hadaya, da jini, da naman dabbar da aka murɗe, da kuma fasikanci, za ku kyauta in kun kiyaye waɗannan abubuwa, ku huta lafiya. Aka sallami mutanen, sai suka gangara zuwa Antiyok, inda suka tara ikkilisiya wuri ɗaya. suka ba da wasiƙar, mutanen suka karanta ta suka kuma yi farin ciki saboda saƙonta mai ƙarfafawa, Yahuda da Sila, waɗanda su kansu annabawa ne, suka yi magana sosai don su gina su kuma ƙarfafa uwa. Bayan suka yi ’yan kwanaki a can, sai uwa suka sallame su da albarkar salama su dawo wurin waɗanda suka aike su, amma Bulus da Barnabas kuwa suka dakata a Antiyok, inda su da waɗansu da yawa suka yi koyarwa suka kuma yi wa'azin maganar Ubangiji, saɓani tsakanin Bulus da Barnabas. Bayan ’yan kwanaki, sai Bulus ya ce wa Barnabas, Mu koma mu ziyarci uwa, da duk garuruwan da muka yi wa'azin bisharar Ubangiji. mu ga yadda suke. Barnabas ya so Yohana wanda ake kira Markus, ya tafi tare da su, amma Bulus bai ga ya kyautu ya tafi da shi ba, domin ya yashe su a Famfiliya, bai kuwa ci gaba tare da su a aikin ba. Suka sami saɓanin ra'ayi tsakaninsu har suka rabu, Barnabas ya ɗauki Markus suka shiga jirgin ruwa zuwa Saifurus, amma Bulus ya zaɓi Sila suka kuwa tashi, bayan ’yan'uwa suka danƙa su ga alherin Ubangiji, ya ratsa ta Suriya da Silisiya yana ƙarfafa ikkilisiyoyi.